Ramadana ya zo mai taron falala da alkhairai mai himma mu kwashi rabo. To watan Ramadana dai watan ayyukan alkhairi ne, sannan kuma daga cikin mafi alkhairin ayyukan da mutum zai yi a cikin wannan wata mai albarka akwai ciyarwa. A hasali ma ta hanyar ciyarwa ne mutum zai iya samun ladan azumi guda talatin a ranar da ya azumi guda ɗaya. idan kai azumi kuma ka ciyar da masu azumi to guda 29 kaga kai azumi talatin in kullum kana haka na kwana talatin ko to zaka samu ladan azumi talatin sau talatin kaga azumi ne yake da wannan falal kuma zaka same shi ne ta hanyar wato ciyarwa to abin da ya shafi harkar abinci da kashe yunwa da kuma ciyar da abinci wani abu ne da yake da matukar muhimmanci a gidan musulunci to amma dai kafin mu je zuwa ga wannan tunda tambayar da kai kayi tambaya ne akan abin da ya shafi ko hanyoyin da mutum zai tattali a to harkar tattalin abinci shi ma dai in ka duba qur'ani musulunci ya koya mana lokacin annabi yusuf alaihi salam kaga ai lokacin da sarki yayi mafarki ko turo a masa tambaya abin da yake ce musu shine wato abin da ya koya musu shine a wato ita harkar abinci tana so a mata plan na shekaru kuma kar su gada shekara goma zuwa sha biyar shi dai a kisar da annabi yusuf ya kawo tazra'una sab'a na da'aban cewa abinda mafarki yake nunawa za ku yi wato shekaru bakwai a jere kuna noma noman ku kuma zai yi yabanya ya ya'ya sosai wa innan shekaru sai ya ce masu don haka fama hasattun fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun duk abinda kuka girba na abinci to kada ku je za ku yi facaka ku yi wasa da shi kada ku bari a wato tsutsotsin su cinye kada ku yi sakaci yadda za ku zai lalace a ya ce fazaruhu fi sunbulatihi ku bar shi a cikin zangarniyarsa abin nan ku tattara shi yana nan ba tare da an wato sussuke shi ba illa qalilan mimma ta'kuluna wannan yana koya musu hanya ne na abin da ake cewa storage yadda za ku killace a taskace abincin ba tare da ya lalace ba ya ce to in kun tashi sai ku dinga ɗaukan kaɗan wanda za ku ci illa qalila min mata akuluna domin thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun bayan mu shekara bakwai da za ku yi kuna ta samun amfanin gona mai kyau to za a samu wasu bakwai ɗin wanda a cikinsu kuma za a shiga tsanani za a shiga fari babu ruwa don haka girbi zai yi sauki ma'ana abin nan amfanin gona da za a girba zai zama kaɗan to dole za ku dawo kan abin da kuka taskace ka gani shine yace ah, sab'un shidadun ya akulla ma qaddamtum lahunna wanda wannan shekaru bakwai din za su cinye duk abin da kuka tara illa qalilan mimma nuna, sai dan abin da kuka adana kuka kyau kuka killace wanda kuka yi storing ɗinsa sai ce thumma ya'ti min ba'di zalika amun to bayan shekara 14 nan nan ne za a samu wata shekara kuma فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعصرون ثم فيه يغاث الناس وفيه ta'sirun ko kamar da ayan take to sai ku zo nan ne za ku samu shekara ɗaya wanda wato abinci zai kuma sake wadata a samu ruwan sama abinci gonakai su kyau har ma ya zama ba maganar abinci nan yi kashin yunwa ba har za ku dinga matsewa kuna yin asir kuna ɗan yin kuna ɗan yin kunun zaƙi kuna ɗan yin waye da sauransu wannan yana nuna mana wato harkar abinci abinda ake cewa food security wadatan abinci wani abu ne da yake da muhimmanci da kowa a al'ummance da kuma a garance in Hausa ta yi da kuma a mataki na iyali family da kuma mataki na ɗaiɗaiku dole ya zama kowa yana da tsarin yaya farko ka yi ƙoƙari ka yi noma in za ka iya in ka yi kuma ka killace abinci in ba za ka iya ba lokacin da aka yi harvesting lokacin da aka yi girbi abinci yake da sauƙi nemi kuɗi ka saya in baka da kuɗi shi watakila kana cikin cooperative society su saya maka ka biya a hankali saboda me zai iya lokacin da aka yi girbi masara tana dubu ashirin amma bayan wani lokaci in dala ta faɗi ta yi wayewa masara ta koma dubu sittin ko dubu hamsin to amma in ka yi tanadi zai zai zo maka da sauki to haka wannan musulunci yana koya mana mu yi wannan kuma daga cikin sakacin da yawa daga cikin mu muke yi yawanci mutane ma'aikata da 'yan kasuwa wai sun zaɓi kawai kullum ka je ka yi awo ka sai abinci to abin da ake so shi ne a'a yana yana ganin ai shi yana abin nan to amma in kana da hikima to ya kamata lokacin da ka samu kuɗi to sai ka yi wato ajiya sai ka sayi abincin da yawa ka ajiye saboda akwai kuma ranar da ba za a samu kamar da yake cewa ba kullum ake kwana a gado ba yau ana iya samu gobe a rasa da haka muna da bukatan mutane su yi wannan sannan ɗan abun da ake da shi a alkinta shi a adana shi kuma in an zo yin amfani da shi kar a yi almubazzaranci a koya wa iyalai da yara da kowa su san tattalin abinci domin abincin nan ƙashin bayan rayuwa ne sai an ci abinci ake iya yin komai duk mutumin da bai samu ya ci ba yake cikin yunwa ba zai iya yin abin nan ba in ya samu ya ci gaba da rayuwa ma akwai matakin da in ka kai ma baka samu abinci ba mutum zai iya rasa rayuwarsa shi yasa annabi adam kansa lokacin da Allah ta'ala ya halicce shi sai ya ce masa ya shiga aljanna da ya ce masa ya shiga aljanna to in kana da in yana da dan kokonto to me zan samu a ciki sai ce ka kwantar da hankalinka sai ba shi garantin abubuwa guda uku inna laka alla tajua fiha in ka shiga aljanna ba yunwa wala ta'ra ba za ka zauna ba tufafi ba kana da yalwar tufafi wa annaka la tazma'u fiha wala tadha Ka ga abubuwa guda uku ne ba kishirwa sannan kuma ba ka zama karkashin rana na dukan ka ko sanyi na bugu mana kana da shelter abin da ake cewa matsuguni wayan abubuwa guda uku abinci da tufafi da matsuguni su ne ake cewa basic needs of life manya manyan bukatun rayuwa kaga kuma abinci duk shugaba ne a cikin su domin koda a tsakar e, wato koda a ina ne zaka iya kwana idan dai har ka ci abinci ka kushi riga ma ta yasara zaka sa ko miya ne kuma in mutum bai da riga ma zai kunshe kansa a cikin daki inda zai samu abinci ya ce ta zama amma abinci dole sai da shi to shi yasa kuma in ka duba ko a Qur'ani zaka ga Allah ta'ala yayi magana mai yawa dangane da muhimmancin ciyar da abinci kaga anan Allah ta'ala yayi magana annabi Adam cewa yana da abinci sannan kuma zaka ji ayoyin Alƙur'ani suna magana akan ta'am kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila wa yut'imuna ta'ama haka zaka ta jin ciyar da abinci to kuma duk inda Allah yake yabon sa na gari a mafi yawan wurare sai kaga yayi magana akan ciyar da abinci ko in a wurare da yawa Allah yana magana akan ciyar da abinci <clears throat> yan wuta za a zo ana tambayan su ma salaka kun fi sakar me yasa ku cikin wutar sakar me qualification din da ya sama muku admission a wutar sakar sai su ce lamnaku minal musallin abu na farko shine ba ba ma sallah abu na biyu shine wa nut'imul miskin ba ma ciyar da miskin. kaga nan ana maganan me wanda ya shiga wuta ya shiga a sanadiyar rashin ciyar da ko daga cikin abin da ya kai shi akwai rashin ciyar da miskin. yana da halin yayi to ta ɗaya bangaren kuma Allah yana yabon sa na kirki kuma wanda su ne na gari wanda za su shiga aljanna su gaje ta su more ta sai ka ji ya ce su kuma suna ciyar da abinci yace innal amrara yashrabuna min ka'asin kana haka kafura Allah yana lissafin irin more wanda za su yi da irin wato kayan masaki na, da kofi da waye-waye wanda za su yi amfani da shi na mulki na isa a cikin aljanna ba wai ordinary ba to a cikin ya dinga sai ya dinga lissafin su har ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbi mana daga cikin sufin al-abrar akwai ciyar da abinci a lokacin da suke son abincin su ɗibi wani ɓangare su bayar wannan yana nuna mai yana nuna maka falala da muhimmancin ciyar da abinci ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna duba mabukata miskinai ne ofans ne wato marayu da wanda suke da yaƙi da sauransu duk wanda dai yake da buƙatan taimako na abinci suna taimaka masa sannan Allah ta'ala ya nuna mana kaciyar, sannan kuma ko kaciyar ciyar kadai bai isa ba sai kuma ka karfafa gwiwan wasu masu ciyar Allah ya ce ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin kaga aka ce baya karfafa wasu gwiwa su ciyar da miskin sannan ayoyi dai masu yawa na alqur'ani to haka zaka gani kuma in ka duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga hadisai na'am musamman a wannan yanayi da malamai suke magana misali awi kamar fi yomi di masghafa kaga musamman a wannan yanayi da mm. to kaga irin wannan yanayin dama ga qur'ani ya ce ciyar da abinci fi a cikin yini mai tsananin yunwa zai masa gaba a irin wannan to kaga ƙari akan yadda ake saboda yanzu an kai matakin da kowa wanda ma yana iya magance abinci ba lalle ya ba mutane da yawa waɗanda sukan iya ajiyar hatsi na wata ko na wata biyu ko na sama da haka ma a yanzu abin da za su ci na yau ma ba su da shi kuma duk inda ka zaga haka za ka gani kaga irin wannan yanayi muna buƙatar mu yi koyi da karantawa Alƙur'ani, mu yi koyi da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da cewa musamman hadisai masu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbul a'mali ila Allah mafi kyawun ayyuka na alkhairi da zaka aikata a wajen ubangiji wanda yafi so shine sururun tudkhiluhu ala muslim ka sanya wa musulmi farin ciki duk abin da za ka yi ka sanya masa farin ciki ko da ba a ambaci abinci ba a nan gaba kai ka san cewa mafi kyawun abin da za ka samu musulmi na farin ciki shine ka taimaka masa wajen rabuwa da yunwa to amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi wannan ma yace au takshifu anhu kurbatan ko ka yaye masa wani abun bakin ciki sai yace au taqrudu anhu ju'an ko kuma ka kore masa yunwa sallallahu alaihi wasallama sannan ya ƙara ci gaba da hadisi din to kaga anan ma yayi maganar cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina ana ta zuwa ana kallon ana ganin waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne ya zo annabin Allah Abdullahi ibn Salam malamin Yahudawa yana zaune <clears throat> sai ce bari ya je ya gani tunda shi ya karanta abin da aka faɗa dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in ya ganshi zai iya gane shi ko dai a ido ko kuma daga yadda yake isar da saƙonsa domin maganar annabawa ta ciki eh to haka ya tafi ya je ya ce lallaba yana sauraro annabi sallallahu alaihi wasallam dai hudu bai addressing din mutane yana jiran ya ji me zai ce Abinda ya sa yana jin abun da ya faɗa ya ce wannan annabin Allah ne da gaske me amma me ya faɗa ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane afshu salam ku yaɗa sallama wasilul arham ku da zumunci wa at'imu ta'am ku ciyar da abinci tadkhulul jannata bi salam in kun yi haka za ku shiga aljanna cikin sauki cikin aminci kuna tafiya kuna yangan ku zo ku mala'iku su sara muku su ce bismillah ku shiga aljanna me ya ba ku wannan daga ciki akwai ciyar da abinci kuma ga dai hadisi masu yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaya ake ake tambayansa menene zan yi aikin alkhairi kaza yace tut'imu at'am wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif ma'ana ka ciyar da abinci sannan kuma kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba don haka ni kira na a irin wannan yanayi dole mu yi nazari a matsayin mu na al'umma galibi idan aka zo a irin wannan kowa sai shugaban kasa ya ba mutane abinci shugaban kasa ya ba mutane abinci wannan kam haka ne haƙƙin shugaban ƙasa ne ya samar da yanayi ba a ce dole shugaban ƙasa ya ba kowa abinci ba amma haƙƙinsa ne ya samar da kyakkyawan yanayi da mutane za su samu abinci wannan haka ne in bai ba kuma lallai ya sani Allah zai tambaye shi to amma banda shugaban ƙasa wai me yasa ne duk wa'innan ayoyin da muka karanta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka makaranta akan falalanciyar da abinci da shugaban ƙasa ake ba da shugaban ƙasa ake ba da wanda ya fi kowa kuɗi ake da kowane musulmi domin a musulunci da Allah ya ce wa yutimuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira da yace kaza yace kaza yace kaza kai baka so ka zama cikin al'abrar inda Allah yake sifantawa kana so ka shiga cikin yan sakar ne da aka ce walam nakunu miskin kana so kaza ne ko kuma wannan ayoyin kana nufin da shugaban kasa duka suke lallai da kai da suke da ni mumini suke da haka mu ɗauki wannan a matsayin gudumawa da zamu bayar kada ka yadda ko masa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu formula ya ce ta'amul wahid yakfi al-ithnain abincin mutum ɗaya zai ishi mutum biyu Allah zai sanya masa albarka kuma ka gwada ka gani don haka kowa ni kiran da nake yi kowa kar ka yadda a dafa abincin sahur ko abincin buɗe baki a gidanka ka lissafa wai gida na mutum goma sha ɗaya ne ka dafa abincin mutum goma sha ɗaya ko mutum bakwai ne ka ce za ka dafa abincin mutum bakwai a'a ka yi ƙoƙari tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ta'amul wahid al ithnain kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karfafa wajen ciyarwa to abin da za ka yi ne idan akwai mutum bakwai a gidan me zai hana a yi langa goma ukun a ɗauka a bayar fi sabilillah me zai hana bayan ma an zuba wa kowa abincinsa a gwada a yi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a dan ɗebi cokali kaza kaza a na kowa tunda annabi ya ce na mutum ɗaya zai ishi mutum biyu a ɗiba a tada na mutum biyu mutum uku kowa yanzu in kowa a cikin mun nan a cikin al'umma wanda duk yake da halin ya ɗora langa ɗaya ɗori a kan na gidansa kwano ɗaya ɗori akwashi ɗaya a kan na gidansa idan kai haka abu ne mai sauƙi ka ce kawai makwabcinka ta dama za ka bawa in ya fi ƙarfin mutum ɗaya ka haɗa gida biyu in kowa zai yi wannan to za mu ma za mu rage matsalar nawa wanda kuma suke da dukiya mai yawa tunda Allah cewa yayi la yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah yace wa alal musi wa alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu qadaruhu in mai wadata ne ya ciyar a wadace in ko mai karamin karfi ne ya ciyar gwargwadon da Allah abinda Allah ya hore masa wani abun da ya kamata ya a wannan lokacin shine ya sayi tirela ɗari na abinci ya bayar wani kuma ya sayi tirela ɗaya ya bayar wani kuma ya sayi kwano biyu ya bayar wani kuma a cikin na gidansa da aka dan lallaba aka samu ne zai dan yanki wanda akalla makwabtansa za su ba wa yaron su dan shekara biyar yunwarsa ta kau idan mun yi wannan insha Allah Allah ta'ala zai kawo mana rahama zai kawo mana sauki Kayan maganganu abu da ya shafi tattali da ciyarwa musamman a wannan yanayi ake ciki to akwai abubuwa guda biyu ko musamman a wannan yanayi da ake ciki in muka duba a baya kaɗan iyaye yawanci ba sa bin abinci ya lalace in an ci abinci a rage in shinkafa ce in tuwo za a yanka shi a shanya shi ya bushe saboda mene saboda yanayin da kai magana da annabi yusuf ya kawo to saboda an shiga wani za a ɗauko wannan abinci abu nake cewa bura gandu za a zo a dafa shi to yanzu kuma galibi wance ga mata a gida sun dafa abincin da yawa ba masu ci sun ci ba kuma sai a bar abincin ya lalace yana akwai gudunmuwar da ita uwar ya ta ibawa mai gida kenan wajen taskanta shi kansa abincin da kuma ciyarwa ai ka ga mace ya kamata a ta na kwararriya akan harkar girki kuma kullum tana yin sa ya kamata ta san adadin abin da za ta dafa mutanen gida su ci su koshi kuma ba tare da ko da an samu saura ya zama ba wanda zai lalace ba to su mata alhamdulillah suna kokari amma suna bukatan wasu suna bukatan su ƙara kokarin sosai wajen irin wannan tattalin wani lokaci sukan manta samu ba kullun yake zuwa ba kuma ko samu kullun yake zuwa ko a wadace ake don me za a yi asarar abin da wani yake bukata akwai bukatan in an yi sai a ɗiba sai a ba wasu kuma so samu ne karka bari sai dan dago dago sauran kanzo eh. eh a'a ka ɗauka daga cikin wanda ya kamata ka ɗauka ka bayar wanda kake gani shine ala hubbi din kana son wannan amma ka ba. ka bar haka su mata suna da dauri mai yawa da za su wato za su taka a wannan babi na tattalin abin da za a ci kuma wani lokacin akwai mata masu hikima wanda suna da fahimta mai kyau da mazajensu daga cikin abin da suke yi shine a lokacin da ake da shi a wadace to sukan yi iya su watakila ma su ɗan taskace wani su adana mai gidan bai sani ba. Sai da lokacin da aka zo babu ko an yi lattin kawowa sai su yi amfani da wancan duka yana da kyau mata suna da irin wannan kyau inda akwai fahimta mai kyau da mai gida duka waɗannan zaka ga kuma shi ma mai gida ya kamata akwai wannan fahimta kai kuma mai gida ya kamata ka bawa matarka open check cewa akalla duk lokacin da ta yi girki dan dai a ɗiba wa mutum ɗaya biyu uku cikin ko almajirai ko kuma makwabta ko kaza wannan ya zama tana da wannan standing order din cewa za ta iya ita kuma ta yi da tsoron Allah ba tare da wani mubazzaranci to aka maka Allah sai abu na karshe a wannan yanayi da ake ciki musamman a wata na Ramadana in muka duba cikin musamman a ƙarnin kasa ta mutu Najeriya mafi yawan 'yan kasuwan Najeriya kashi 80 ko 85 al'umman mu ne musulmai ne to amma a wannan yanayin kuma in an zo Ramadan a wannan lokaci ake sake hawa farashi musamman na kayan masarufi abin da al'umman musulmi suke amfani da su saɓanin wasu ƙasashe akwai buƙatar a je hankalin su kansu ɗan kasuwa kan irin halin da suke jefa al'umma a ciki mutum zai kawo kaya taskance ya ɓoye a sai wannan yanayi yanzu kuma sai daga farashinsa to ah, malamai suna ƙoƙari gaskiya wajen tunatar da <clears throat> wa'innan bayan Allah cewa su ji tsoron Allah ka sani ita dukiya ba wai yawanta ne abin da ake nema ba albarkata albarka kuma tana da sharuɗan kafin a same ta idan ka ta hanyar haram ba za ta yi albarka ba idan mutum ya yi ta hanyar uzurawa da takurawa bayan Allah ba za ta yi albarka ba kuma ɗan matsayin da ka taka ka kawo na kasuwa ba hawayonka ka ne ba Allah ne ta'ala ya barka a wannan to yana da kyau ka tuna wannan ka tuna kuma waɗanda suke sayan abincin nan yan uwanka ne musulmi da kuke zaune a gari daya kuke bautawa Allah lokaci daya wasu ma ƴan uwanka ne wanda sun wasu bayan Allah ma sun taimake ka a rayuwa ko suna nan suna taimakon ka ko ma dai ba wannan kai tsaye ka tuna cewa ga abin da Allah ta'ala yake so muna watan Ramadan ne watan rahama watan rahama kuma ya zama mutum bai da rahama a lokacin da mutane suke bukata yanzu <clears throat> idan ka je za ka samu duk wani abin da mutane suke bukata kamar musamman fruit kayan marmari din sai ka yi mamaki jiya kafin misali kamar jiya aka kama azumi misali to za ka samu yau din nan an samu ratan farashi kuma ko da babu wannan wato hauhawan farashi din da aka samu din nan haka mutanen mu wani lokaci suke kalilan ake samun waɗanda suke ƙoƙarin ma su yi discount su rage farashi wanda kuma haka ake bukata a sauran sassa na duniya wani wani shagon zaka je ka sun cire kashi 30 bisa 100 na farashi saboda wannan albarkar Ramadan amma mu mutanen mu gaskiya suna bukatan su yi wa kansu kiyamul laili wannan hari su gyara wannan halin kuma a irin wannan yanayin a su ma yan uwa domin yanzu a daga cikin abin da misali muka sani ya shahara ana baɗa Allahu alam shine wato masu kawo kayan marmarin nan irin su ayaba su lemu su waye tsari suke yi ko da an kawo tirela goma sai a ajiye ta a bayan gari a ajiye su duka a bayan gari sai a ɗan ɗauko guda ɗaya a shigar sai ya ƙare ko biyu sai sun ƙare wai saboda suna so kar abun ya wadata mutane su same shi da sauki. Akwai ma na bibi tsarin kuma na tattauna da cikin masu da abun ya tabbatar min da lalle abin da yake faruwa kenan. To kaga wannan zaka sayar. Wannan ya ƙara ruwa da kai zaka sayar ba sa sayawa lokaci. Kuma inda wani zai zo ya shigo kasuwar ya je ya saro ya shigo da trailer biyu ba tare da ya shige cikin su ba to za ka iya ganin waɗannan mutanen sun nemi su yaƙe shi kaga waɗannan gaskiya abubuwa ne waɗanda muna buƙatar mu ji tsoron Allah a kansu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin bayan Allah nan kuma sai Allah ya ji tausayin ku amma mutum ya sani kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna mutanen mu ba wai ma tukunna rashin tsoron Allah kaɗai ba wato akwai rashin wayo ma da rashin fiƙihun kasuwanci ko ba haka ba <clears throat> yanzu misali a ce maka mutum ya ɗauki biliyan ɗaya ko biliyan biyu ya je ya saye hatsi a lokacin da yake arha ya je ya bunne shi a waje yana jira sai ya gama tsada sannan ya zo ya sayar wanda yake da biliyan ɗaya yake da biliyan biyu akwai business inda da zai zai bude kamfani zai bude kaza wanda zai ɗau mata mutane da yawa aiki kuma abin da zai samu ya fi na wancan kuma zai fi taimakawa tattalin arziki zai taimaka wajen farashi ya kada ya sauko amma mutanen mu mu tunanin mu kawai wato kawai kai ka samu yanzu yanzu ko kuma hanya mai sauki da zaka samu kuɗi mai yawa akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce mutanen mu za su yi nazari akan wannan yana nuna maka cewa mutanen mu gaskiya ba su ma fahimci harkar kasuwanci amin kuma masu kallon mu sauraron wannan shine karshen tattaunawa ta mu da insha Allah lokaci ya bari da za mu sake kawo muku wannan shirin kan kallon mu san ko akwai sako da kike shi wa al'umma baki ne ba wallahi sako na zuwa ga al'umma shine wato mu ji tsoron Allah mu nemi rahamar ubangiji ta hanyar yi wa bayan ubangiji rahama wannan shine sakona musamman abin da ya shafi harkar ciyar da abinci yana da kyau mu ɗauke ta mu bata muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ittaqin nara walau bi shakki tamr tamratin wato ka nemi tsari daga wuta ka kare kai wa kanka badala da kan da daga wutar jahannama ta koda ta hanyar yin sadaka yanki ko rabin dabino wani ɗan yankin ɓarin dabino ka ɗauka ka bayar ma'ana in kan ɗan iya abun da kake da shi kenan ka bayar wanda yake da buhun dabino kuma sai ya bada shi wanda kuma yake da halin bada tirelan dabino a matsayin sadaka sai ya kuma daga cikin abun da nake bawa yan uwa shawara musamman da kai maganar tattalin arziki ah, a tattalin abinci wani muhimmin abu da nake so shine mu dawo abubuwan da da ake yi wato nakan bada misali ba hikima ba ne babu fikihun kuɗi mutum ya tashi daga arawa ko daga federal locus ya zo kasuwa ya kashe inda motarsa ce ya sha ya kona man dubu biyu kafin ya je ya dawo ko man dubu uku kafin ya je dawo in kuma a shaɓa zai hau ko keke fi ya biya ɗari biyar ko ɗari uku ya je ɗari uku ya dawo ɗari shida amma me ya je ya je sayan zogalen ɗari biyu ka kashe dubu uku a mota don ka sayo abin dubu ɗari amma abin da a cikin gidanka za ka iya shuka wannan zogalen a jikin katanga kawai za ka rabar da zogale sai ka fi da goma idan kana da zogale bakwai to in Allah da kullum za ka iya in suka nuna za ka iya in suka rika za ka iya fidda zogale kullum domin in ka cire in ka tsinke wannan yau in Allah da kafin sati ya zago ta sake tara maka so ina kuma in kana da guda sha hudu ina in kana da guda ashirin kowa ya yi sannan wanda yake da dan wani wuri a cikin gidansa ka yi dan lambu ka noma tumatir ka noma dankali musamman tumatir ya, kuwa da alayyahu wasu abubuwa irin waɗannan sai ka rage sayan to irin waɗannan su suke hana suke sauke farashin domin za a samu wadatun abun sai a rage masu zuwa su saya a kasuwa to in kuma diman ya sauka buƙatar ta sauka dole ma 'yan kasuwa su ma su mai da takobin su su dan rage farashi yadda abun zai shiga to babu irin wannan ne kowa wai hatsin da zaka ci a gidanka sai ya zaka yi Eh, wato in masara ce in shinkafa ce in gero ne in menene zaka saya duk saya zaka yi sannan man gyada saya zaka yi sannan zaka je ka sayi hatta alayyaho da yakwa hatta zogale da zaka yi amfani da shi komai sai idan duka gidajen mu za mu yi da su kananan lambuna wannan yana dan yin abu kaza wannan yana dan yin abu kaza mata su shagalta su shagaltu da wannan a cikin gidajen su akwai ruwa a gida a dan yanke wani waje a saka tumatir ana bashi ruwa ana wayewa ku shuka dabino yanzu a garin a Najeriya ba ma iya samar da kashi sama da talatin bisa ɗari na dubiron da ake bukata a ƙasar amma da a unguwanmu nan ni na tashi kowane akwai lokacin da zaka samu kusan kullum sai an sare dabino gidaje masu dabino amma yanzu bana ma jin labarin magana sare dabino saboda wasu sun dasa tun shekaru dabinon sun zo sun girma har sun mutu mu kuma mu sake dasa wasu ba kuma sarewa ake ba za ka sare ga na zamani wanda a shekara hudu ma yayi duka irin waɗannan muna buƙatan gaskiya mu canza salo in ba haka ba za mu ci gaba da zama cikin wannan yanayin Allah ya tsare mu kuma mu kiyaye dokokin Allah abu biyu ne Da dama ihris alama yanfa'uka wasta'in billah kai kai ta naka kokarin sannan kuma ka nemi taimakon ubangiji to muna da buƙatar irin wannan taimakon ubangiji din kuma muna buƙatar irin wannan himma din Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya sa mu dace ina ganin shikenan za mu tsaya haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh